واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren tara ga watan rabi'in al-sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu ibnu abil ta al'imamu tahawi allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna kan wata gaba ne mai matukar muhimmanci saboda gabar ta zo a gaba don haka ake karyawa ba don komai ba saboda an zo daidai inda malam yake bayyana aqidar musulmi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan cewa musulmi baki ɗayan mu muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma muna kin wanda yake kin su wannan gaba ita ce yadda malam yake cewa wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ولا نفرط في حب أحد منهم muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai ba ma wuce iyaka ba ma zakewa game da soyayyar da muke wa wani daga cikinsu wala na tabarra'a min ahadin minhum mu ba ma cewa ba mu ba wani daga cikin sahabbai ma'ana ba ma barranta daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su kuma radiyallahu ta'ala anhu wa nubghidu man yubghiduhu muna kin wanda da yake kin su wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum wanda ke ambatan su ba da alheri ba to ba ma kaunar shi wala nazkuruhum illa bi khairin mu ba ma ambatan sahabbai sai da alheri domin kuwa wa hubbuhum dinun kaunar sahabbai addini ne wa imanin kuma imani ne da Allah wa ihsanin kuma kyautatawa kai ne sannan kuma kyautatawa Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa buduhum kufr kiyayyar kafirai ko kin kafirai kuma a kin ainihin wato sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirci ne wa nifaqun kuma kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama munafunci ne wa tughyanun sannan kuma kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkacewa ce jama'a wannan gaba saboda matukar muhimmancin ta shi yasa muka kai muka komo muka kai muka komo har yau dai ita ce muke wa ainihin sharhi akai a jiyan ba manta ba mun ainihin tattauna matsaloli masu yawa ne a ƙarƙashin ainihin sharhin da muka ce za mu ɗauka na al-imamu ibnu abil izz al-hanafi muka karanta ayoyi kwaya ɗaya zuwa kwaya biyu a yau za mu karanta aya ɗaya daga cikin ayoyin da malamin ya kawo sannan sai kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin waɗanda shi malamin ya kawo daga cikin ainihin waɗannan ayoyi waɗanda malamin ya kawo malam ya ce wa qala ta'ala Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فكلا وعد الله حسن الحسنى والله بما تعملون خبير wannan ita ce aya ta goma ta cikin suratul hadid a wani wuri a ainihin cikin suratul hashri ko Allah cewa yayi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا innaka ra'ufur rahim wannan ayoyi ne daga na takwas har zuwa na goma na cikin suratul hashiri a ayar farko jama'a ta cikin suratul hadidi din nan wato aya ta goma Allah cewa yake la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wannan aya ta zo ne dan ta nuna cewa su kansu sahabbai darajojinsu wasu na sama da wasu wasu sun fi wasu shine Allah yake bambance su anan da cewa ai daga cikin ku sahabbai waɗanda suka ɗibi dukiya suka bayar sadaka ko suka yi alkhairi da dukiya ko suka taimaka wa musulunci kafin a yi fatuhu makka kafin a buɗe maka a cita da yaƙi suka yi yaƙi suka ɗibi dukiyarsu suka kashe wajen tada addinin Allah waɗannan mutanen darajarsu ba za ta zama ɗaya da waɗanda ainihin wato suka zo daga baya suka yi yaƙi sannan suka ciyar ba ma'ana mutanen da suka musulunta suka yaƙi suka taimaki addini da dukiyarsu tun kafin a ci maka da yaƙi sun fi daraja fiye da mutanen da suka musulunta suka yaƙi suka taimaka a addinin musulunci da dukiyarsu bayan an ci maka da yaƙi sai ce ula'ika a'zamu darajatan su waɗannan da suka kashe dukiyarsu suka taimaka wa addinin Allah da jininsu da rayuwarsu wajen ba da sadaukar da kai wajen yaƙi kafin ainihin fatuhu makka din nan to waɗannan su ne suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'du fiye da wato daga akan waɗanda suka ba da dukiyarsu daga baya wa qatalu kuma suka ainihin yaƙi daga baya din sai Allah madaukakin sarki ce wa kullum wa'ada Allahu husna amma dai dukkan nau'ukan waɗannan mutane duka Allah ya musu alƙawarin aljanna dan kar su ɗauka su waɗannan da suka zo daga baya an rena ma aikinsu su kuma waɗancan don su ɗauka cewa yaya su suka fara sadaukarwa yaya su suka yi gwagwarmaya a lokacin da gwagwarmayar take gwagwarmaya hakikatan amma za a daidaita su da wasu sai Allah ya adalci kamar yadda yake siffa ce tashi waɗannan ya nuna cewa sun fi daraja waɗancan ma suna da daraja amma kuma darajar waɗancan na farko ta fi ta waɗannan na baya amma sai ce dai dukkansu ya yi musu ainihin wato tattalin aljanna والله بما تعملون خبير Allah madaukakin sarki kuma mai bada labarin duk abin da kuke aikatawa ne baki daya Allah ya taimaka a aya ta gaba ta cikin suratul al-hashr din nan aya ta takwas da Allah ya ce lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim talakawa daga cikin waɗanda suka musulunta a makka suka yi hijira suka baro ƙasar makka suka tayo ƙasar madina aka wulakanta su daga ƙasar makka aka kore su daga dukiyarsu daga gidajensu aka kwace gidajen aka kwace dukiyarsu Allah maɗaukakin sarki ya ce a ɗibi sadaka a basu a kyautata musu a mutunta su a marabce su a yi musu alheri domin ba komai yasa suka taho ƙasar madina ba suka baro ƙasashensu na makka da aka yi musu wulakanci sun taho ne kadai yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana suna neman falala ne da yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasula kuma sun taho ne don su taimakawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki jinjina musu yace ulaika humus sadiquna waɗannan su ne waɗanda suke musulunci da gaske wallazina tabawwa'u dara sai kuma Allah madaukakin sarki bai manta da mutanen Madina ba waɗanda suka karbi waccan nasiha da Allah ya ce a ba da sadaka a kyautata wa muhajirai mutanen madina suka ɗibi sadaka suka ba su suka ɗibi gidaje suka ba su suka ba su jali suka ba su rumfar kasuwa suka ɗau ‘ya'ya suka auratan musu ma'ana suka yi musu hidima da Allah maɗaukakin sarki ya nema daga wurinsu sai Allah ya ce wallazina tabawa uddara mutanen da suka mallaki ƙasar madina wal imana kuma suka mallaki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya yarda da cewa mutanen Madina suna da imani kamar yadda babu tantama babu shakka an san Madina ta su ce Madina garin su ce sun mallake ta sai Allah ya ce to kamar yadda suka mallaki wannan ƙasa ta Madina haka kuma suka mallaki imani nasu ne hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a ƙarshen duniya imani zai tattare daga ko ina inda yake sai koma ya taru a madina kamar yadda maciji ke tattaruwa ya tattaru ya tattaru sai koma ya matse kanshi a cikin ramin shi haka duk inda imani ya faɗi din nan da duk inda ya kai ya komo to nan gaba zai ainihin waye gari a ƙarshen duniya ya tattaru sai ƙare a can madina waɗannan mutane na madina allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa muminai ne imani nasu ne ya danka musu sai ce waɗannan mutanen sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki tun kafin mutanen makka su iso ainihin zuwa gare su domin hijira sun mallaki ƙasar madina tun kafin 'yan hijira su iso zuwa gare su shi yasa yace min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wanda diyo ƙaura ya taho gare su ya bar ƙasar shi suna ƙaunar shi suna son shi yanzu wannan ayar tana tabbatar da cewa su kansu sahabbai suna ƙaunar junansu an sarawa gashi Allah yana cewa suna ƙaunar wanda ya hijira ya taho gare su jama'a mun gane wannan da kyau ko kun fara ganin shaida akan maganar da al-Imam Tahawi yake cewa son su addini ne imani ne gashi waɗannan mutane Allah ya siffanta su da imani mutanen Madina kuma ya ce idan mumini ya yi hijira ya taho zuwa gare su suna ainihin son shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka ɗauki wata dukiya suka bayar da ita don hidima addinin musulunci zuciyarsu ta fita daga kan wannan dukiya ba sa jin zafi ko kaikayi ko takaici ko da na sani saboda wannan dukiya da suka ɗauka suka bayar Allah madaukakin sarki ke cewa wa yi usiruna ala anfusihim har ma suna fifita muminan da suka yi hijira a bisa bukatarsu in mumini mai hijira yana da bukata sai su ɗauka su bashi ko da su suna bukata sai su haƙura su fifita shi su zaɓi kanshi su zaɓe shi akan kansu sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa man yu'ta wa man yuqa shuhha nafsihi wanda duk Allah ya taimake shi ya kashe mishi ganin kyashi ko bakan rowa ko kuma ainihin wato son kai fa ulaika humul muflihun waɗannan sune masu son masu samun aljanna misali abinda ayar take kokarin bayyana mana shine mutanen Madina Allah ya taimake su ya kashe musu ganin kyashi da son kai suna fifita yan uwansu muminai a kansu to sai Allah ya tattara wannan darajar sai danka ta ga duk wanda ya dauki irin wannan siffar sai ce wanda duk Allah ya taimake shi wajen kashe mishi rowar zuci da ganin kyashi da ganin hassadar wani to wannan mutum lallai yana daga cikin mutanen da za su rabautu da aljanna sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya tattaro waɗanda suka zo bayan waɗannan jama'a bayan muhajirai da ansarai tun daga tabi'ai kenan har duniya ta tashi sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu su kuma ya na addu'a suke suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani da ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani muhajiran imani suka yi sannan suka baro makka ansarawa imani suka yi sannan suka tarbi waɗancan mutanen waɗannan sun riga mu da imani ko ba su riga mu ba to ka rinka fahimta yadda alqur'ani yake sadda Allah yake cewa yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman abinda ake nufi da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani anan kai tsaye wannan aya tana magana akan ansarawa da muhajirai ne ba tana maganar wasu ne da suka riga ka da imani tukuna na kusa ba saboda tun farkon ayoyin ana maganar muminai ne daga cikin ansarawa da muhajirai to da aka taho yanzu kuma aka ce waɗanda suka zo bayan su suna addu'a bayan suwa bayan waɗancan mumine na ansarawa da muhajirai suna addu'a suna cewa Allah ka ji kan waɗanda suka riga mu da imani sannan wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karka sanya kiyayya da hassada da ganin kyashi da gaba a cikin zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani din nan suwaye suka yi imani da farko ansarawa da muhajirai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ce suke yi bayan sun yi wa waɗancan bayan Allah addu'a sai kuma suke cewa Allah ka sa mana kiyayyarsu yanzu dan Allah wannan addu'a jama'a bai kamaci 'yan islamiyya malaman su su rinka musu ita da la'asar ko da magariba in za a tashi ba ko bakan rowa ko kuma ainihin wato son kai fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu son masu samun aljanna misali abinda ayar take kokarin bayyana mana shine mutanen Madina Allah ya taimake su ya kashe musu ganin kyashi da son kai suna fifita yan uwansu mumine a kansu to sai Allah ya tattara wannan darajar sai danka ta ga duk wanda ya dauki irin wannan siffar sai ce wanda duk Allah ya taimake shi wajen kashe mishi rowar zuci da ganin kyashi da ganin hassadar wani to wannan mutum lallai yana daga cikin mutanen da za su rabautu da aljanna sai kuma Allah madaukakin sarki ya tattaro waɗanda suka zo bayan waɗannan jama'a bayan muhajirai da ansarai tun daga tabi'ai kenan har duniya ta tashi sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu su kuma ya na addu'a suke suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani da ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani muhajirai imani suka yi sannan suka baro makka an sarawa imani suka yi sannan suka tarbi waɗancan mutanen waɗannan sun riga mu da imani ko ba su riga mu ba to ka rinka fahimta yadda alkur'ani yake sadda Allah yake cewa ya don yaran su tashi su saba da yi wa na farko addu'a suna roƙon Allah Allah ya musu baiwa Allah ya musu rahama kada su kisa haɓɓan manzon Allah mecece alakar haka ƙarshe sai ce innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai tausasawa ne Allah kai mai tausayi ne ma'ana roƙon Allah suke tawassuli suke Allah ka ji tausayin mu mu rinka wa waɗancan da suka gabace mu imani Allah ka tausaya mana kar mu ki su ashe in ka ga mutum yana kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai so shi da rahama ba Allah bai so ya tausasa mishi ba Allah ya yi mishi adalci da iyawa da nuna hikima Allah ya wulakanta shi ke in ba haka ba jama'a yaushe za a ce wai musulmi ya zo yana buɗe baki yana zindima wa abubakar da umaru da usmanu da aisha da hafsa yana zindima musu zagi kuma ya ce wai wannan shine asalin addini na gaskiya kuma ya ce babu wani addini bayan wannan don mai zagin sahabbai shine mai addinin shi'a da ya karanta alkur'ani ya fi mushi romo da zaki a baki ya buɗe baki ya zauna ya zagi abubakar da umar wannan zuciyar shi ta fi natsuwa saboda mai saboda babu imani a cikin zuciyar imanin da allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah mu'minai zakatansu na natsuwa ina fata an gane mu'minai zakatansu suna natsuwa ne da ambaton Allah sai ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke natsuwa mutumin duk da ya karanta qur'ani bai natsu ba amma in ya zagi sahabban manzon Allah yi musu ashar ya la'ance su kaga ya zo yana miƙewa yana jin daɗi kamar wanda ya exercise wannan mutumin babu imani tattare da shi jama Allah madaukakin sarki ya kiyaye bayan ainihin mala ya kawo waɗannan ayoyi sai yake cewa wa hadhihi al-ayatu tatadammanu as-sana'a 'ala al-muhajirin wal ansar waɗannan ayoyi sun tattaro yabo ga ansarawa da muhajirai wa alallazi da ja'u min kuma waɗannan ayoyin sun yi yabo ga waɗanda suka zo a bayansu yastaghfiruna lahum saboda suna roƙa wa waɗancan na farko gafara wa yas'aluna Allah Allah ya ja'ala fi qulubihim ghillan lahum kuma su waɗannan mu'minai da suka zo daga baya suna roƙon Allah Allah kada ya sanya musu kiyayya a cikin zukatansu game da waɗancan mu'minai وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء waɗannan ayoyi hukuncinsu ya tattaro kenan cewa muminan da suka yadda su roƙawa muminan farko daga cikin ansarawa da muhajirai gafara to su ne suka cancanta idan an kasa dukiyar gwamnati su ci daga cikin dukiyar gwamnati su ne suka cancanta in an samu wani kaso da gwamnati za ta yi odoji gwamnati za ta yi kyauta gwamnati za ta yi alheri to waɗannan su ne kawai suka cancanta a ɗauka a basu in dai gwamnati ce ta musulunci domin waɗannan ayoyin sun yi yabo ne sun yi kirari da ainihin waɗannan mumine da ke yin addu'a ga muminan farko ayoyin kuma sun yi magana dangane da rabon ainihin dukiya ta gwamnati da aka samu a ƙarƙashin haka imam malik yake cewa duk mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da rabo daga cikin ainihin abin da gwamnatin musulunci za ta raba ta bawa musulmi domin bai cancanta ba bai halatta ba gare shi sannan sai yake cewa faman kana fi qalbihi ghillun lillazina amanu wa lam yastaghfir lahum duk yake da wata kiyayya a cikin zukatan shi ga muminai kuma bayi wa waɗannan muminai roƙon gafara la yastahiqu fil fai'i nasiba bai cancanta a ɗibi dukiyar gwamnati a bashi ba bi nassil qur'ani wannan nassi ne na alqur'ani ya tabbatar da haka babban malami الإمام ابن عبد العز الحنفي سيتي وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيئا an samu matsala shay'un an samu matsala tsakanin ainihin Khalid dan Walid da Abdurrahman dan Auf waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ɗaya shine Abdurrahman dan Auf ya girmi Khalid bin Walid a cikin musulunci ya samu darajar da Khalid bai samu ba to sai aka samu matsala ta rashin fahimta fa sabbahu Khalid sai Khalid ya kunzuma wa Abdurrahman zaki fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace la tasubbu ashabi la tasubbu ahadan min ashabi فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahir kar ku sake zagin wani cikin sahabbai na to tambayar ita ce jama'a ku rinka tambayar yan shi'a kun yadda tukuna abubakar sahabi ne kun yadda abubakar sahabi ne in sun ce eh sai ku ce to me matsayinku da wannan magana da annabi ya ce ku zagi wani daga cikin sahabbai na annabi yanzu ya haɗa sahabban ne gaba ɗaya sai ce ka a zaɓi ko da kwaya ɗaya ka a zaga daga cikinsu wani ko da kwaya ɗaya ba ma cewa ya ku zagi sahabbai na ba ku zagi wani cikin sahabbai na yanzu bai rage kowa ba kuma wannan maganar a karan farko annabi na faɗinta ne saboda sahabi ɗan ƙarami ya zagi babban sahabi ba wai tabi'i ne ba ba wai wani kutal ne na baya tikari bakar fata dan kwangila na shi'a ba shi ne buɗe baki a sahabi ne shi ma wannan wanda yana da garanti shi dan aljanna ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya zagi babban sahabi wanda yake wan shi ne a imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi doka ta gaba daya yace kada ku sake zagin wani cikin sahabbaina to tambayar shi ne shin yan shi'a kun yadda abubakar sahabi ne in sun ce sun yadda sai a ce to me matsayin ku da wannan hadisi ko ba ku yadda da shi ba idan ba ku yadda da wannan hadisi ba me yasa ba ku yadda da wannan hadisi ba me matsayin aliyu sahabi ne sai a ce to shikenan yanzu tunda ba ku yadda da wannan hadisi ba da yace ka a zagi sahabbai to aliyu ma sai a zage shi kenan tunda shi ma sahabi ne in ku kun yadda aliyu sahabi ne abubakar ma sahabi ne kuma kun yadda wannan hadisi gaskiya ne manzo Allah ya ce ka a zagi sahabbai na wani cikin sahabbai na yadda ba ku yadda a zagi aliyu ba kenan haka kada ku sake ku yadda a zagi sayyidina abubakar amma jama'a dan shi'a bakin arne ne wallahi dan shi'a in bai buɗe baki ya kunzuma wa abubakar zagi ba zuciyar shi ba ta natsuwa kamar mumini ne salihi in bai buɗe baki ya karanta qur'ani ba hankalin shi baya kwanciya to dan shi'a in bai tsine wa abubakar da umar ya yi musu kasafi ba wallahi hankalin shi baya kwanciya jama'a wacce irin musiba ce ta wuce a ce wai misali yanzu yau a ƙasar zazzau a haifi 'ya'yan zage-zage su miƙe suna zagin sarkin zazzau jatau ko sarkin zazzau aminu ko sarkin zazzau jafau ko aluɗan sidi ko sarkin zazzau kwasau kuma su ce saboda ba yadda za a yi ne a zauna lafiya a ƙasar zazzau in ba an zagi waɗannan sarakunan ba kuma zage-zage tun daga gidan sarautar zazzau da mallawansu da katsinawansu da bare-barinsu su ja baki su shiru zage-zage tun daga talakawansu har malamansu da 'yan kasuwansu da manoma su ja baki su shiru waɗannan 'ya'ya suna cika anguwannin ƙaura da anguwannin juma da makamantansu suna kewaye titunan waɗannan anguwanni da lunguna-lunguna suna tsine waɗannan manya-manyan bayan Allah cikin sarakunan zage-zage haka za ta yi jama'a cikin garin Zaria? to me yasa mutanen Zaria ba za su bari a haka ba saboda wannan abin ya zama tsogala ya zama cin mutunci ya zama rashin kunya ya zama karnakanci to me yasa kenan musulmi ke bari ake shigewa kofar gidajensu da titunansu ana kunzumawa abubakar da umar zagi suka ja baki suka shiru yanzu ba zazzagi ya yadda shi ba zazzagi ne bai yadda a zagi shugabannin zage-zagi ba amma musulmi ya yadda shi musulmi ne amma ya yadda a zagi shugabannin musulmi to akwai alamar tambaya a cikin musuluncin irin waɗannan musulmin jama'a dan na rantse da Allah jama'a babu wasu mara kunyan ƴaƴan zage-zage da za a haifa a cikin garin Zaria su cika tituna suna zagin waɗannan sarakuna su yi bana su yi baɗi baɗi wacce ma su yi mai zuwa ba a baro su to amma me yasa aka bar waɗannan la'anannu jama'a suke zagin sahabban manzon Allah a cikin garuruka saboda tsabar jahilcin addinin musulunci ba a san su abubakar da umar ba jama'a amma an san waye sarkin zazzau malam jafaru dan isiyaku da haka an ka zage shi baka kwana lafiya tunda an san shi ko an san waye sarkin zazzau kwasau an san waye abu dan sidi an san waye sarkin zazzau aminu shi yasa in ka zage su zage zage ba su barin ka ka kwana lafiya amma ba a san wane ne sarkin musulmi abubakar siddiqu ba ba a san waye sarkin musulmi Umar al-Faruq ba ba a san wane ne sarkin musulmi Usman bin Nurayn ba waɗannan da yake ba a san su ba sai ka shiga cikin musulmi ka zage su kuma ka wuce lafiya amma wani magana sai a ce to zagi na kari ne to a zo a zagi sarakunan nan na zage zage a cewa zage zage ko rabu da su ai zagi baya kari sai yin jama'a dan ɗarikar tijjaniya kuma gana ku sakon bayan na zage zage sai yanzu a zo cikinku a zagi kudubul bakari a zagi tijjani a zagi ɗahir bauchi a zagi sharu sale a cika titina na anguwannin yan ɗariku yan sha ɗaya da yan sha bakwai ɗinsu su ja baki su yi shuru sai wasu su ce to ai zagi ne kawai yaran nan suke zagi ko baya kai zai yi jama'a to yan izalu kuma ga naku da na gabas ɗinku da na yamman ku zai yiwu yanzu a ce a cikin izala a samu wasu yara su taso jama'a su cika kwararo kwararo a anguwar yan izalu duk da nau'o'insu su zagi abubakar gumi su zagi sama'il idris su zagi bawa mai shinkafa kuma a basu sai a ce zagi ba komai bane baya kari a rabu da su zai yi jama'a to me yasa musulmi suka bari ake zagin sarakunan musulunci da musulmai kuma a ce wai ai zagi ba tsari yake ba wai hukumar tsaro ne jama'a yan sanda da sss da manyan su wai za su ce muku wai ai zagi ba wani abu ba ne yanzu jama'a kullamin ce kenan ku hukumar tsaro yanzu mu rinka cika tituna muna zagin shugaban yan sanda na ƙasa gaba ɗaya da na jiha da na ƙananan hukumomi da DPO da CO da OCOC da makamantansu ana cika titi ana zagin sunayensu ana bin gaba da bayan barikin 'yan sanda ana bin cikin ainihin police station ana shiga ana fita a ɗaga kai sai a ce ai ku rabu da su wannan zagi ne baya ƙari jama'a tsakani da Allah ku ɗauki waɗannan misalan abinda musulmi yanzu suka yi sahabban manzon Allah kenan abin da zage zage in aka yi musu ba za su yadda ba kanawa ba za su yadda ba katsinawa ba za su yadda ba sakkwata ba za su yadda ba eh yan sanda ba za su yadda ya haka ba sarakunan gargajiya ba za su yadda ya haka ba kowa an aka taɓa wasu manya a cikin industries ɗinsu za su kyale ba za su kyale ba yohana ma daki sardone wa rashin kunya bayan sardone ya fi shekara talatin amma aka kwaɓe kakin shi aka kore shi daga soja korakari aka yi mishi aka tsine mishi albarka har ya mutu a lalace ya mutu me yasa an tsine mai albarka don yayi wa sardone rashin kunya yanzu jama'a an rasa musulmin da za su tsaya su kare mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rasa malaman musulunci yanzu da za su tsaya su fito su rinka karanta wa mutane waɗannan hadisai an rasa malaman musulunci da za su zaunar da musulmi suna bayyana musu waye abubakar da umar da usmanu yadda har in wani ya taso na zagin su an san su waye waɗannan yanzu jama'a kuna jin za a samu wani mara kunyan arne dan plateau dan jos da zai zo ya ratsa cikin garin jos ya zo ya ainihin zagi sambot ya zagi paul gindiri za a karba za a yadda arnin jos za su yadda ba za su yadda ba me yasa musulmin najeriya suka amince da irin wannan babban dalilin shine jahilci shine ba a san sahabban ba tukuna shi yasa har aka zo in ka ce sahabba ake zagi sai a ce "Ah, to zagi yana ƙari ne zagin da aka yi musu zai canza darajar da suka samu ne wai wannan jami'in yan sanda ne zai wannan bayani wai wannan sarki ne zai wannan bayani wai wannan dattawa ne suke wannan bayani wai ku kwantar da hankalinku zaki ne kawai to amma yanzu ko a yadda kuke dinnan kun yadda yanzu a rinka cika tituna ana zagin manya-manyan ku ba ku yadda ba kuna jin zafi saboda kun san su za ku ce wannan tada hankalin ƙasa ne amma zagin sahabban manzon Allah wanda a cikin ƙasar akwai waɗanda suka yadda da su su ne ma waɗanda suka yadda da su suke da ƙasar wannan wata kwangila ce arna irin su zazzaki suka je suka ɗauko ta akan za su samu abinci ba za su yi aikin fari ba sai na baki su zauna a ci da su a sha da su a yi musu gidaje a yi musu motoci a biya musu bukatu amma kawai su lalatar da aƙidar 'ya'yan musulmi kuma musulmi su ja baki su shiru jama'a wallahi ku saurari abin da Allah zai muku ya ku musulmi a ƙarƙashin wannan cin amanar da kuka yi wa addinin Allah ku kuma waɗannan sarakuna da kuke cewa ku sarakuna ne na gargajiya wallahi tallahi kun makasa kanku kuma kun ci amanar musulunci kuma ku saurari ƙarin wulaƙanci da Allah zai muku akan wannan jami'an 'yan sanda na tsaro da na ciki da na ɓoyensu kuna ji kuna gani da manyan sojojin ƙasa da manyan 'yan boko da 'yan siyasa kuka ja baki wannan cin amanar take faruwa a wannan ƙasar wallahi ku saurari yakin maimai da Allah zai muku Allah ba zai kyale ku haka ba kuma wallahi Allah ba zai bar ƙasar ta zauna haka ana zagarwa manzon Allah jama'ar da su suka ruwaito addinin da yau kowane musulmi yake yi a ce waɗannan mutanen jama'a yanzu za ka zo ka ji da kalmar su jama'a irin yadda ake buɗe baki ana zundumawa abubakar ashar irin yadda musulmi jama'a baya iya yin wannan ashariyar ma wani lokacin ga kafiri saboda ashariya ce ta yan iska musulmi ba zai iya yanta ba amma wai yan shi'a haka suke wa abubakarin da umar da usmanu da muawiya da hafsa da aisha da yazidu da abu sufiyana ba za ka taba jin yan shi'a su ne wa Ariel Sharon irin wannan zagin ba ba za ka taba jin yan shi'a su ne wa Bush wannan zagin ba duk wani azzalimi da ya shahara a duniya ba ka jin su ne mishi amma dangane da waɗannan bayan Allah fa to su ne abeban zagin su to gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba da wani daga cikin ku zai ɗauki zinaran da ya kai girman dutsen uhud ya bada sadaka ma adraka mudda ahadihim sahabi guda shi ko ya ɗauko mudu guda ya bayar kai kuma ka bayar da zinaran da ya kai girman dutsen uhudu manzo Allah ya ce dutsen uhudu da za ka bayar wanda girman shi ya kai daidai da girman wato zinari da za ka bayar wanda girman shi ya kai daidai da girman dutsen uhudu ba zai kai mudun nabiyu guda na sahabi da zai bayar ba sai ce wala nasifahu ba ma zai kai rabin mudu da sahabi zai bayar ba rabin mudu in sahabi ya dauka ya bayar da sadaka ta dabinan ce koko ta zinare kai kuma ka dauki zinaren da ya kai girman dutsen uhudu ka bayar naka ba zai taba kaiwa nashi ba kai ba ma zai kai rabin shi ba wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim su ne ainihin suka ruwaito shi to jama'a wannan fa sahabi ne ya zagi sahabi kenan manzon Allah ya faɗi wannan magana ina kuma ga wani dan iska jama'a ya buɗe baki ya zagi sahabin manzon Allah in manzon Allah na jin shi me zai faɗa mai wannan sahabi ne wanda shi ma ɗan aljanna ne Khalid bin Walidi manzon Allah da kanshi ya sa mishi saifullah takobin Allah da kanshi manzon Allah ya mishi wannan sunan yanka amma ku duba manzon Allah kamar ya ma ture Khalid daga cikin sahabbai manzo Allah ya ce ku daina zagan min sahabbai na kamar ma shi Khalid ba sahabi bane saboda ya taba wanda ya fi shi ma'ana ana iya gwada tsakanin Khalid da Abdurrahman kenan a ce Abdurrahman ya fi Khalid ke kasa amma yanzu a samu wani gantalalle la'anannen karshen duniya wanda magana a gwada su ma bata taso ba wannan da a ce shine manzon Allah ya ji shi yana zagin sahabi Abdurrahman me zai ce to balle kuma a ce manzo Allah ya ji shi yana zagin abubakar siddiqu jama'a musulmi ku tsaya ku yi tunani wallahi mutanen nan ba addini ba ne manufarsu kamar yadda na faɗi kwanaki na ce in ka ga ɗan shi'a a masallaci ba addini ya kawo shi ba akwai wata ɓarna da in ya gama yinta zai kauce haka duk sadda ka ji dan shi'a zai magana akan addini ƙarya ike wallahi ya zo ne wata barna a addinin kawai shi ke ne koma ya ci gaba da shan taba zina da zai kira ta mutu'a da cin dukiyar mutane da rashin kula da sallah da wulakantar da addinin Allah Allah ya kiyaye kaɗan cikin abin da zan taɓo mana kenan don kar ku manta sai da muka ce jama'a abubuwan duk da muke ainihin karantawa a cikin waɗannan littattafai muna karanta su ne a tattaɗaice wannan kaɗan kenan daga ayar alƙur'ani ko ayoyin alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dawo maganar sahabbai su kuma isu isu game da kansu fa ga wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi daga Jabiru dan Abdullahi qala Jabiru yace qila li Aisha radiyallahu anha إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر جماعة كجوانا مغانا دكيو كما وانا مغانا فعائشة أكي غاوا ما ترمن زن الله إر أبو بكر الصديق tun a zamanin ta aka ce wasu mutane fa suna cin mutuncin sahabban manzon Allah ke ba ma sahabbai kadai ga magari ba fa har da Abubakar da Umar an samu wasu mutane fa na cin zarafin su faƙalat sai aisha ta ce mata ajabu da min haza mamakin me kuke game da waɗannan da ke zagin su abubakar da umar suke zagin su habbai in qata anhumul amal aikin su ya ƙare su su abubakar da umar tunda sun rasu ba aikin su ya ƙare ba fa ahabba Allah Allah ya qata anhumul ajr shine Allah yake nufin kada ladan su ya yanke shine Allah ya samar da wasu shedanu da za su ci gaba da zaginsu su kuma Allah na rubuta musu lada aikinsu ya kare da mutuwarsu ba da masu aiki su samu lada sai Allah ya buɗe musu wata hanya da lada zai rinka zuwar musu shine waɗannan na zaginsu suna la'anta su Allah na ƙara ɗaukaka su daraja ina fata an gane wannan kenan al-imam ibn battah a cikin littafin shi ya ainihin ruwaito da isnadi sahihi sunan littafin nashi al'ibana daga ainihin sahabi abdullahi dan abbas annahu qala abdullahi dan abbas yace la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam kar ku ringa zagin sahabban manzon Allah fala maqamu ahadihim sa'atan ya'ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam khairun min amali ahadikum 40 sana zaman da sahabi yayi tare da manzon Allah na sa'a guda ya fi alheri fiye da ibadar shekara arba'in da wani daga cikin ku zai yi ashe tun zamanin sahabbai an fara zagin sahabban kuma malamai cikin sahabbai ba su ja baki sun yi shuru ba wa'azi suke kuje ce zama da sahabi yayi na sa'a guda ba wai awa daya ba ba ba ba rana ɗaya ko ko ko wata ɗaya ko shekara a sa'a guda da mutum zai yi a matsayin shi na sahabi tare da manzon Allah ya fi ibadar da zaka zauna shekara arba'in kana yi wannan ibnu abbas ne ya faɗi sannan a cikin wani ainihin hadisi mu rufe da shi wanda manzon Allah yake cewa la yadkhulu an-nara ahadun baya tahta shajara wanda duk yayi mubaya'a yayi taffa ga manzon Allah a karkashin wannan shajaratul ridwan manzon Allah yace ba zai shiga wuta ba ba zai shiga wuta ba ka je ka samu littattafan tarihi ka ga mecece mubaya a shajaratar ruduwa karanta alqur'ani suratul fatah laqad radiya Allahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا da aka je makka aka tafi me aka tafi ba tafi yaƙi ba jama'a umara ce aka je za a yi kowa yana ɗauke da yana ɗaure da kayan haramashi da kafiran makka suka ji labarin ga sahabbai nan tare da mai gidansu sun zo za su yi ɗawafi za su yi umara za su gana da ɗakin Allah za su yi ibada su yi safa su yi marwa sai kafiran makka suka aika aka datse annabi da sahabbai cewa ahir ku tsaya a nan kar ku wuce in kuka wuce nan in kuka shigo garin nan za a yi yaki za a zubar da jini manzo Allah ya ce ku dube mu mana ba yaki muka taho ba kayan ibada ne jikin mu aka ce abinda manyan ƙasa suka ce kenan kar ku sake ku shigo sai manzo Allah ya ce to yanzu abin da za a yi shikenan Usmanu zo kai kam attajiri ne ka baiwa mutane da yawa jali a ƙasar makka mutane da yawa ka musu ragon suna ka biya mutane da yawa bukata ka rufa wa da yawa asiri yanzu kai in ka shiga garin nan ba shedanin da zai maka rashin kunya don haka je kaka ji me suke nufi sayyidina Usman ya shiga sayyidina Usman ya shiga kenan nan da nan sai munafukan da suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zuciyarsu ta riya musu cewa to yanzu sun samu wata dama da za su haifar da tsoro da fitina a cikin zuciyar sahabbai ina son kawo da Allah yake fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu sai saukar musu da natsuwa munafukai ne suka yi wata haɗakar labarai suka ruɗa sahabbai sahabbai ba su tawo yaƙi ba an tura Usman ya je jiyo da aka hana mu shigowa mai umara me ake nufi lafiya me muka yi a dubi shigar mu mana ibada muka zo nan da nan sai munafukai suka hada jita-jita sai suka watsa ta ta hanyar mutane masu rauni daga cikin sahabbai jita-jita sai ta kewaya cewa ai an kashe Usmanu ai an kashe Usmanu shikenan hankalin musulmi ya tashi manzo Allah ya ta'asirantu hankalin shi ya tashi an kashe Usmanu ba yaƙi muka zo ba daga mun tura shi ya je jiyo me aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai daga hannun shi yace hazihi yadu Usman yace wannan hannu ga hannun Usman jama'an musulmi mai manzo Allah yake nufi sai haka ya ritsa hannun shi na hagu da na dama sai yace ga Usman ya mun mubaya'a akan za a yi yaƙi an face an kashe Usman amma manzo Allah ya yi shaida Usmanu mutumin kirki ne gashi ya mashi mubaya'a a kaddara yana lahira amma manzo Allah ga hannun manzo Allah ya wakilta hannun Usman yace hazihi yadu Usman ga Usman ya min mubaya'a ya yarda aje ayyaki manzo Allah ya miƙo hannun shi ce kowa ya kawo nashi ayi mubaya suka yi ta miƙowa suka yi ta miƙowa suka yi ta miƙowa har mata suka to sai manzo Allah ya ce ni la usafiyun nisa bana hannu da mata I don't shake women bana hannu da mata kaji kai dan bokon zamani dan siyasa manzo Allah ya ce baya hannu da mata baya shakin da su babu larura to ya aka yi an miƙe ana shirye-shirye za a tafi sai kuma ga sai na Usman ya dawo salin amin lafiya lau sai ga suhaili ibnu amr shi wannan suhaili shi kuma wakilin kafirai ne manzo Allah ya ce aka ce mana an kashe kai ce ni ba wanda ya zage ni ma da na shiga muka gaisa an dade ba a sadu da dangi ba in je gidan in na wanta in je gidan wani shine na dade kuma har na je na kewaya ne dawafi shine kaga na yi jinkiri amma na isar da sako cewa me ake nufi da aka ce ba za a bar mu mu yi ibada ba shine suka ce to ga dan aiken su zai wakilce su zaka ji sako daga gare shi manzo Allah ya ga wani ne eh suhailu ne dan amru eh sai ce sahula amruku al'amarin ku yayi sauki tunda aka turo suhail mai saukin kai sai manzo Allah ya tafa'ul ya arashantar da abu an turo mai saukin kai to al'amari zai sauki to matso kusa da me ka zo sai ce jama'a ta sun turo ni ne cewa bana umara da kuka kintso za ku yi babu umara sun soke umara sannan za a zauna a rubuta yarjejeniya cewa ba za ku yi umarar ba sai baɗi sannan daga yau sai yau wani musulmi idan ya gudu ya taho makka to ya dawo gida daga cikinmu kuma wanda ya karɓi musulunci ya gudu ya koma wurinku za a dawo mana da shi Allah ya ce ya yadda a rubuta sai sahabbai suka fara cewa subhanallahi subhanallahi ya manzon Allah wannan irin kama karyar da zalunci a rubuta manzon Allah ya ce na sakatare general sayyidina Ali fito sayyidina Ali ya zo sayyidina Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai Suhail dan Amr ya miƙe yace wannan kini bibi ne mu ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim ba wannan kini bibi ne mu abin da muka sani bismika allahumma ba mu san wani arrahmanir rahim ba sai sayyidina ali hankalin shi ya fara tashi yau abin ma wulakanci ne ba a ma san arrahmanir rahim ba dan shegantaka dan an jita daga bakin mu bayan kuma dama kuna faɗi manzo Allah ya ce a rubuta haka aka rubuta a daddafe suhaili ya yadda sai manzo Allah yace to ka rubuta haza ma salaha fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama suhail ibn amr wannan shine sulhun da manzon Allah ya da suhail dan amr sayyidina ali yazo ya fara rubutawa yana rubutawa yana kai rasulullah sai suhail dan amr yace ba za ta sabu ba mu ba mu san wani rasulullah ba abinda muka san ka muhammadu dan abdullahi manzo Allah yace haka ne yace yace wa kafa billahi shahida kai baka shaida ba Allah ya shaida ni rasulun shi ne ni manzon shi ne Aliyu e kankara inda rasulullahi take ka sa Muhammad dan Abdullahi Aliyu yace wallahi ba zai kankara rasulullahi ba sai dai a fasa wannan sulhu wuri ya rikice sai na Umar ya miƙe tsaye yace ya manzon Allah kai ba manzon Allah bane yace ni manzon Allah ne yace kuma mu tsaya arna su ne mana wannan wulakancin a shiga mana ayi gumurzu ayi shahada manzo Allah ya ce a saurara Abubakar ya ce kai Umar ja baya abin da ya hukunta duk zamu karba mu mabiya ne haka aka yi wannan abu a to menene abin da yake cikin zukatan waɗannan muminai shine tsoro ne na ɗabi'a waɗanda kafiran nan munafukai suka saka musu domin duk inda kuke don akwai munafukai a wurin akwai wakilan makiyanku kenan su suke yi wa makiyanku aiki a cikinku wannan tsoron da kafirai ne za su zo su saka wa musulmi to kafiran ba sa wurin sai wakilan su na Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah sai ya san me ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim sai ya saukar musu da natsuwa ka ji kam da Allah ke saukar da alqur'ani haka ya saukar musu da natsuwa sannan wa asabahum fathan qariba kuma ya kwantar musu da hankali da cewa cin nasara ma tana nan ta kusa ba ma tsoro ba za a samu natsuwa da kwanciyar hankali jama'ar musulmi wanda ka ji ya kai ya komo cikin ansarawa da muhajirai mazansu da matansu yara da manya duk suna nan shine manzo Allah yace la yadkhulun nara ahadun baya tahta shajara wanda bi ya zo min mu baya a karkashin bishiyar nan to ba zai shiga wuta ba dan Allah wanda ba zai shiga wuta ba ina zai shiga aljanna kai kuma sai ka mai da wannan shine abin la'antarka Allah ya kiyaye jama'ar musulmi wannan na daga cikin fanaloli da darajoji waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya basu to sannan ku ji wata magana da wani sahabi Abdullahi dan Mas'udi shi kuma yake cewa kamar yadda al-Imam Darimi ya ruwaito ta da al-Imam Ahmad a cikin kitabu Fada'il sahaba da al-Imam al-Baghawi a cikin Sharh Sunna da isnadi ingantacce ko kyakkyawa Abdullahi dan Mas'udin yake cewa inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibadi Allah ya dubi zukatan bayi fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad sai Allah ya samu zuciyar Muhammadu manzon Allah ita ce zuciyar da ta fi dukkan zukatan bayi alheri fastafahu li nafsihi sai Allah ya zabe shi dan kanshi dan ya ainihin yi mishi aiki na isar da sako wa ta'asahu bi risalati sai ya aiko shi da sako na alqur'ani thumma nazara fi qulubil ibadi sannan sai Allah ya sake duba zukatan bayi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajada qulub ashabihi khayra qulubil ibad sai Allah ya ga zukatan sahabban manzon Allah su ne zukatan da suka fi kowaɗanne zukata alheri bayan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahum wuzara nabihi sai Allah ya sanya su sune masu taimakawa manzon shi wajen isar da aikin manzanci yuqatiluna ala dini Allah ya sanya su suka zama su ne waɗanda suke yaƙi don su tara addinin Allah fama ra'ahu almuslimun hasana lalle abin da musulmi suka ga wannan abin ya dace fa huwa inda Allah hasanun wannan abin ya dace yanzu jama'a musulmi sun ga ya dace su so su habbai ko ba su ga ya dace ya dace to haka ya dace a wurin Allah wa ma ra'awhu sayyi'an abu duk da musulmi suka ga cewa wannan mugun abu ne fa huwa inda Allah sayyi wannan abu mugu ne musulmi sun ga rashin dacewar a zagi sahabban manzon Allah ko basu gani ba sun gani to dan haka zagin sahabbai mugun abu ne a wurin musulmi haka a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kaɗan daga abubuwan da zan karanto mana kenan a cikin wannan littafi na sharhin aqidatu tahawiyya na al-Imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi jama'a jama'ar musulmi abin tambaya shine ko irin waɗannan maganganun da Aisha da Abdullahi dan Abbas suka fara ji a zamanin su na zagin sahabbai har da Abubakar da Umar ko ana yin su bayan su Aisha da su Abdullahi dan Abbasin din eh an ci gaba da yin su a ƙarƙashin haka ne jama'a aka samu wannan babban malami da ya taso ya girma a ƙasa a cikin 'yan shi'a ya girma a cikinsu Allah ya taimake shi da sanin ilimin sunna da yadda da sunna da yadda da sahabban manzon Allah da tsayawa ya gwagwarmaya kare su ba wani bane shine a shekul imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ga littafin da ya rubuta sa'ad da ya ji a ƙasarsu ta Yaman a cikin anguwanninsu 'ya'yan musulmi na buɗe baki suna zagin sahabban manzon Allah yau kamar shekara ɗari biyu da ta wuce ke sai rubuta wannan littafi ya samu irshadul ghabi ila mazhabi ahlul baiti fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana shiryar da wawa game da mazhabin malaman ahlul baiti game da sahabban manzon Allah menene ra'ayin malamai daga cikin malaman ahlul baiti game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ya fara wannan littafi da wata muqaddima wadda nake so in dan karanto mana ita sannan sai in bi in yi mana tsalli tsalli na daga sakon da yake kokarin isarwa a littafin ku ji abin da yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in da sunan Allah mai rahama mai jin kai a wurin Allah muke neman taimako tahmida yace ga shimfiɗa wadda ake fara ta da godiya ga Allah alhamdulillahi allazi arshadana ila du'a li salafi salih kun ji da haka ya fara alhamdulillahi allazi arshadana ila du'a li salafi salih ya ce mun gode wa Allah da Allah ya shiryar da mu zuwa ga addu'a ga salafus salih suwa ne ne salafus salih manzo da sahabban shi da tabi'ai da makamantan da suka biyo bayan su da kyautata yace to mun gode wa Allah da Allah ya umarce mu da yi musu addu'a bi qawlihi da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آية da muka kawo da su sai kuma yace was-salatu was-salamu ala habibihi al-mustafa Allah ya daɗin tsira da aminci ga masoyin Allah zababban Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qala wanda yace la tasubbu ashabi ka ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi law anna ahadakum anfaqa misla jabalin uhdin zahaba da a ce ɗaya daga cikin ku zai ba da sadakar zinare da ta kai girman dutsen Uhud ma balaga mudda ahadihim wala nasifa wannan sadakar tashi da ya bayar ba za ta kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba ko da ko ma ta kai rabi sai kuma yace wa ala alihi allazina sahha ijma'uhum min turuqin kathira ala ta'zim as-sahaba yace kuma Allah madaukakin sarki ya dadin tsira ga mutan gidan manzon Allah sune ahlul baiti waɗanda ijma'i ya tabbata daga gare su ta hanyoyi masu yawa akan cewa wajibi ne a girmama sahabban manzon Allah jama'a kun ji shaukani ashe ba wai sunnar kadai ma yi sani ba shaukani har larabci ya kware har adab ya kware domin wannan muqaddimar daga jinta in ka kware da adab ka san cewa babu shakka zai yi magana ne dangane da daraja da kare mutuncin sahabbai tunda gaba ɗayan muqaddima a haka ta fara don ku sai ce da ya gama wannan sai kuma ya ce takdima sai ce to ga ainihin wato gabatarwa sai ce yayin da ya zama mazhabi na ahlul baiti ya koyu ga da yawa daga cikin jahilan zamani har ma da waɗanda ke cewa kansu malamai ba su san mazhabin ahlul baiti ba game da sahabban manzon Allah yace sai na ga cewa wajibi ne in tashi domin in yi aikin tattaro abubuwan da manya-manyan limamai daga cikin limaman ahlul baiti suka faɗi game da kare mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara da babin farko yace fa aqulu ijma'u ahli albayt ala tahrim sabb sahaba wa sarduhu min 12 tariqa yace ijma'in malaman ahlul bait baki ɗayan malaman ahlul bait sun haɗu akan cewa haramun ne a zagi sahabban manzon Allah sannan kuma ya ce zai kwararo bayani dangane da wannan ijima'i ta hanyoyi guda goma sha biyu ba su ku hanyoyin sai da ya kure su kakkaf ka samu wannan littafi ka karanta mu yanzu muna ainihin bada ainihin ru'usul aqlam ne wato kanun da ke cikin wannan ainihin littafi haka ya ci gaba da kawo maganganu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya daga ainihin wato waɗannan manya-manya na daga cikin malaman ahlul baiti akan menene suka faɗi daga cikin littattafansu to duk da malamin ya ainihin gama kawo waɗannan bayanai al-imam shaukani alƙalamin nashi bai kafe ba sai kuma sai fara magana dangane da ar-rawafid shin sai ne ma yan shi'a tukuna ya zo yi bayani dalla dalla dangane da ainihin yan shi'a da irin aƙidojinsu da yadda yahudawa suka fito suka suka saɗaɗo suka lakkana musu karatu suka waye gari suka zama su ne wakilan yahudawa a cikin musulunci malam shaukani duk sai da ya bayani akan wannan sannan sai shaukani ya kawo wata matsala mai ban mamaki ce mas'alatun qala al-imamu yahya al-imamu yahya ɗaya daga cikin limamai ne na ainihin wato shi'a musamman a ƙasar yaman yace imamu yahya yace wala yasihu li-itimamu bi fasiqi ta'wil duk mutumin da yake fasiki ne wajen ta'awili yana lankwasa ayoyi don su dace da yadda zai zagi sahabbai sai ce to bai halatta a bi shi sallah ba wala bi man yufassiqu sahaba yace duk mutumin da yake cewa sahabbai fasikai ne yace bai ainihin halatta a bi shi sallah ba allazina taqaddamu aliyan sahabban da suka girma aliyu suna sama da aliyu a wajen daraja mutum yazo yace fasikai ne sai ce to wannan mutum bai halatta a bi shi sallah ba intaha sai ce magana da ya dauko daga wannan malamin ainihin ta kare gashi sai ce وقال في البستان قال عليه السلام يعني الإمام يحيى من يفسق الصحابة فهو فاسق تأويل لأنه اعتقد ذلك لشبهة طرحت عليه وهو تقدمهم على أمير المؤمنين فلا تصح الصلاة خلف من سبه ce sallah bata inganta ba a bayan duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu jur'atun ala Allah saboda Allah yayi wa rashin kunya duk wanda ya zagi sahabbai Allah yayi wa rashin kunya dan haka sallah bata inganta a bayan shi ba wa atida'un alaihim su kuma yayi musu ta'addanci su sahabbai din ma al-qat'i bi taqaddumi imanihim tare da cewa yanke imaninsu ne gaba da na kowa amma mutum ne wa Allah rashin kunya su koyi musu ta'addanci ya zage su wa ikhtisasuhum bis-suhba lir-rasul lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal fada'il al-jumma wa kasarati as-sana' alaihim min Allah subhanahu wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aksar al-a'imma wa ulama'i al-umma wa la dalil qati' ala kufrihim wa la fiskihim al'imamu shaukani ku ji ya ce tare da cewa sahabbai darajojinsu sun bayyana waɗannan darajoji daga cikinsu akwai zama da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalolinsu manya-manya sun bayyana Allah ya kwarara musu yabo mai yawa manzon Allah ya yabe su malamai da limaman musulunci sun yabe su ya ce tabbas ƙashe ya ce wala dalila ba yanke babu wani dalili ala kufrihim akan cewa sahabbai sun kafirta wala fiskihim kuma babu dalili akan cewa sahabbai sun yi fasikanci sun yi wani abu ba daidai ba jama'a wannan an ɗauko ne daga ɗaya daga cikin limaman shi'a kuma wannan littafin duk gaba ɗaya limaman ne na ainihin a'immatu ahlul baiti shaukani ya ta kawowa dan a san menene hakikanin mazhabin limaman ahlul baiti din jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai kawo hurmatu la'anil muslimina ahya'an wa amwata yace ai haramun ne la'antan musulmi ma suna da rai ko kuwa sun mutu sannan imam shaukani duk da ya gama bayanai akan wannan sai kuma yace asabbu min al-masail allati la yajuzu fiha taqlid zagi yana daga cikin matsaloli waɗanda ba a kwaikwayon wani dan ka tashi ka ji babanka yana zagin wani ba kawai sai ka ci gaba da zagin shi ba sai ka binciken me ya hada shi da babanka ba ta kaidanci kawai ka tashi ka ji wani na zagin wani kai ma ka ci gaba da zagi sai ka bincika yaya aka yi me ya faru to shaukani yace zagi ba shi daga cikin matsaloli waɗanda kawai ake kwaikwayon wani a ciki ka ji wani yana zagi kai ma kawai sai ka ci gaba da zagi sannan ya kawo nawasib nawasif su ne wasu shaidanu su kuma waɗanda zindiƙancinsu bai gaza na 'yan shi'a ba su kuma sayyidina ali ne ba sa su daga nan kiyayyar kuma har ta tsalle ta kai kan fatima da hassan da husaini kun ji wasu shaidanu su kuma amma fa abin mamaki fa duk inda 'yan shi'a suke fa a duniya wai cewa suke mu ne nasu ba wai mu ba ma san aliyu domin a ka'idarsu ita ce ba zai yiwu ka ƙaunaci aliyu da abubakar ba ko dai ka ƙaunaci abubakar to ba ka kaunar aliyu ko ka kaunaci aliyu ba ka kaunar abubakar amma suka ce ba zai taɓa yiwa ka haɗa soyayyar waɗannan mutane guda biyu ba allah maɗaukakin sarki kiyaye to malamin duk yayi bayanai a cikin wannan littafi wanda nake fatar jama'a ku yi ƙoƙari ku samu wannan littafi tare da cewa na san bai daɗe da fara buga wannan littafi ba malamin mu mashhur shine ya ɗau wannan littafi ya haƙƙaƙa shi a ƙasar jordan ni kaina ba ne ya ɗauke shi ya bani cikin watan sha'aban jama'a to ku yi kokari ku same shi in ba ku same shi ba kuma in Allah madaukakin sarki ya nufa sai mu mishi waya sai a aiko mana da shi jama'a sai su siya sai a aika musu da kuɗin kar wanda ya sa rai za a aiko mai kyauta na fata an gane in kun bincika ba ku samu ba sai ku faɗa ya so shi kenan sai a mishi waya sai a samu a turo mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun ji wannan jama'a kar ku manta jiya ne muku alkawari cewa akwai dr mansur ibrahim wani malami ne a sokoto ya rubuta littafi ya sa suwane ne masoyan ahlul baiti wallafar muhammad mansur ibrahim wannan littafi asali da larabci ya rubuta shi sannan ya dawo ainihin ya sa wani cikin jama'a shi ya fassara shi ya dawo ya dan gyaggyara mishi shi da Hausa aka buga shi wannan littafi jama'a mun sa a buga shi kuma za a kawo shi ba da daɗe wannan ba kowa ya mallake shi ya karanta a cikin wannan littafin malamin ya tsaya ya yi bincike daga cikin littattafan 'yan shi'a karara a inda za ku ji menene ma matsayin ainihin wato 'yan shi'a game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da ya kawo irin yadda wato yadda 'yan shi'a suka ɗauki sahabbai sannan sai kuma ya kawo to ga yadda kuma ahlul baitin su suka dauki sahabbai ahlul baiti sun dauki sahabbai yan uwansu ne abokan rayuwarsu ne da aure da auratayya duk yana hada su su aura su ba su su aurar amma wani zindikin dan shi'a shine ibnu hadid ibnu hadid mai sharhin nahjul balaga da ya tashi wai sai ya ce wai ai tun karfi ne sayyidina umar ya yi wa aliyu wai ya auri yar shi don sayyidina umar ya auri ummu kulsum ummu kulsum kuma yar sayyidatina fatima ce wadda suka haifa da ita da aliyu jikar manzon allah ce wai ibn al-habibi saboda rashin kunya da rashin mutunci wai ya dubi aliyu ya nuna ragwantaka aliyu hatta kai wai umar ya kwace yan shi ya mai da ita matar shi sannan duk inda ka je kana karanta cikin tarihi nan ma sai da shi malam mansur duk ya kawo duk inda ka je kana karanta cikin tarihi sai ka ga sayyidina ali da ya haifi cikin ƴaƴan shi sai da ya zaɓi guda biyu ya sa musu abubakar da umar yewa abubakar da umar takwara cikin ƴaƴan shi nan ma tun sasa shi aka yi yayi takwara a cikin ƴaƴan shi wa abubakar da umar takwara jama'a ku samu wannan littafi duk abin da kuke bukata malam mansur ya ainihin ɗibo ya zuba su da hausa kuma yana ɗibo su kai tsaye ne daga cikin littafan shi'a kuma ko kun san wani abu malam mansur ɗin nan fa a farkon tafiyar zazzaki yana daga cikin waɗanda aka fara da shi daga baya ne ya gane kafirci ne abin ya bari in ba ku gane shi ba shine wanda ya tatsuniyar gadir kum wanda yake sa murya zazzaki zazzaki zai yi hujja da littafi ya laliba ya laliba ya laliba sai lalibo sai ce ab littafin ba wasali ba zai karanti ba mujaddadi guda kai gwamnati da aka ce mujaddadi ma ba a ce mujaddadi ba mujaddadi ba zai iya karatu ba ba wasali Allah ya kiyaye sannan malamin sur ya sake daukar littafin ainihin Abdullahi ibn Muhammad ya fassara shi gashi aƙidun shi'a a sauƙaƙe shi ma da hausa duk waɗannan littattafan jama'a yanzu su ne littattafan da ake bukata a kawo musulmi a yada su cikinsu don fitar da mutane akan wannan kwangilar da aka ɗauko ta aka ƙaƙaba wa mutane aka ce sai an yada ta abin tambayar shi ne jama'a ko 'yan shi'ar yau suna da waɗannan irin aƙidojin da muke magana a kai na zagin sahabbai ga ainihin ɗaya daga cikin littafan da muka ce mun ɗora a kan website ɗin nan na faisalor.com fnoor.com ɗin nan to ga wannan littafin wanda yana kan wannan site ɗin kuma yana kan burhan.com al-burhan al burhan.com wannan littafin yana nan akai gashi ulama shi'a ya ƙuluna duk zantuttuka da mugayen aƙidojin malaman shi'a su ne aka tattara nan daga cikin littattafansu ba wai aka kwafo ba a'a printin ake yadda maganar take haka ake ɗaukowa ku ga yadda aka tsara littafin jama'a ba wai za a kwafo ba ne a canza musu harufan a'a littafin nasu za a yi photostat da bangon littafin da maganar da ke cikin littafin sai a ɗauko ta sai a sa ana gashi wannan littafin ulama shi'a ya kuluna sannan wannan littafin gaba ɗayan shi akwai shi akan cd to wannan text kenan a rubuce kenan sannan kuma kun ga video ko na wancan kaset wanda aka sa mishi ta'addancin 'yan shi'a ko to yanzu kuma ga wata sabuwar akwai wani babban malamin mu a madina mai suna a sheikh mamduh al-harbi sheikh mamduh al-harbi ya tashi ya yi bincike game da duniyar shi'a gaba ɗaya jama'a sai ya tsuntsunto mu da ke ɗaliban shi a ɓangarori na duniya inda wannan fitinar ta kunno aka yi aikin haɗin gwiwa wajen tattara bayanai wannan aikin jama'a an kai kamar shekara biyar ana tattara shi ba da jima wannan ba aka kammala shi ya haɗu a cikin kasusuwa ashirin tarihi ne da ɓarnar shi'a gaba ɗaya tun daga farkon musulunci har zuwa shekarar nan da ta wuce jama'a shine malamin ya haɗa mana waɗannan kasusuwa ga su mausu'atu shi'a al'alamiyya encyclopedia ce ta shi'a duniya gaba daya duk abin da ya shafi shi'a a duniya gashi kasar ashirin ne kun gansu waɗannan kasusuwa ashirin zan ɗan ɗanɗana muku ƙwaya biyu daga ciki ne rak a yanzu ku ji iyakar maganganun irin yadda malamin ya aikin kuma na san cewa in na ɗanɗana muku za ku ce ina za ku samu kasar din kuma hukukun tabi'in shi a ɓoye yake ya tsare ba abin nan ɗazu sai na buga mishi waya na ce to gaskiya ga halin jama'an za su nemi ya za a yi ya ce to ya yi izini a buga saboda haka waɗannan kasusuwa guda ashirin ne za mu ware masu sai da kaset mutum hudu za mu ba su ainihin izinin su je su yada waɗannan kasusuwa su ji muka ce za mu ba su izinin yada ba mu ba su mallaka ba don mu ma ba mu mallaka ba mu ma izini aka ba mu don haka ba nasu bane mu ma ba namu bane nashi ne amma dai za mu ba su za mu ba masu sai da kasar na ahlul baiti kwaya ɗaya gashi za mu ba ainihin aliyu kwaya ɗaya za mu ba ahijo kwaya ɗaya sannan za mu ba malam ja'afar mai kasir kwaya ɗaya ga su haka za mu ɗaukar musu guda ashirin ɗin nan gaba ɗaya amma za mu rinka ɗaukar musu da ɗaiɗai da ɗaiɗai yau ga na ɗaya mun fito musu da shi gobe mun samu lokaci mu ɗauki na biyu da na uku da na hudu haka za mu yi ta fito musu da shi don haka kada wanda ya zo neman kaset a wuri na ko bai samu wurin su ba in ya zo zan ce ban san maganar ba ni ba ni ba mai sai da kaset ba ne don haka duk mai neman kaset ya tafi wurin ahalul baiti sunan kaset ɗin mausu'atu shi'a al'alamiyya amma a takaice mu sai muka rubuta shi'a number one shi'a number two har zuwa shi'a number twenty wannan malamin har nan sai da ya zo sai da muka wuce da shi a nan tsohuwar mota nan ta wata nan gaban ku a nan gaban markazin salafiya sai da ya zo muka kwana ɗaki ɗaya waɗannan binciken da hirarrakin da komi da komi da haka za ku ji har zariyan ku zai faɗa na fata an gane الشيخ ممدوح الحربي فليتفضل الشيخ مشكورا dan haka bari mu sa muku malamin ku ji shi
تماما في الحق والكفر واهل السنه الطفلة واستمع الحبيب إلى أحد شيوخه وهو يتبرأ من حقيقة بن فائدة التي بيع تحته الصديق رضي الله عنه بل ويتبرأ من الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم واستمع إلى رأيه لإسلام هذه الأمة بعد نبيها بل ووصف من الصفات الخبيثة لا تخرج إلا من قلب امتلأ عليه حقدا وكرها فاستمع ماذا يقول اللهم لعن الطائفة ولعن أبو بكر الزنديق ولعن عمر بن شارب الخمر ولعن عثمان العبد المعتمة ولعن كل من خذل رسول الله وكل من خذل آل بيت النبي وكل من بدل من بعده إلى يوم القيامة اللهم لعنهم جميعا واحشرهم في سفرة عابدين ولا عبد العابدين لولا هذه السقيفة أو الجيفة أو يسمات بالجيفة أنا أسميها السقيفة الجيفة يا هؤلاء بجيب كده لم يكن الإمام الحسين سلام الله عليه بهذا الموقف العام لولا هذه الجيفة نعم كان الزاني أبو بكر أو اللواط أبو بكر الأب الذي لاط بعمر وولدت السقيفة وخاضت السقيفة وولدت عثمان العظم ومعاوية ويزيد نعم نعم هؤلاء هؤلاء هم أساس الفتنة وأساس المعصية وأساس فرقة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة وسبعون فرقة نعم هؤلاء لو هؤلاء لعن الله شرابهم ولعن الله آباءهم وأجدادهم وأولادهم إلى يوم الدين لولا هؤلاء لما كانت هذا الظلم لما كان هذا الظلم على أمة محمد وما تفرق وما تفرقت الأمة الإسلامية نعم لولا هؤلاء هؤلاء الذين دقوا أساسا ووضعوا حجر الآفة في التفرقة وهي الظلم نعم هؤلاء الذين وضعوا هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول افترقت اليهود الى 71 فرقة والنصارى الى 78 فرقة امتي سوف تفترق الى 73 فرقة كلهم في النار الى بئس جهنم وبئس المصير ماذا فرقة واحدة التي تتبع كتاب الله واسرة اهل بيتي والآية 155 من سورة آل عمران تخبرنا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وعند حالة موته أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أحدكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا انقلب الزنديق أبا بكر انقلب اللوطي عمر انقلب مال العظيم وجماعتهم انقلبوا وبدلوا ووضعوا حجر الاساس للتفرقه لتفرقه الامه الاسلاميه لتفرقه دين محمد صلى الله عليه واله وسلم نعم
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to jama'a kun ji wannan shine ɗanɗanon kasan na ɗaya yadda malamin ya ɗauko zantuttukan su kai tsaye a inda kuka ji wannan mutum ɗan shi'a da aka saka muryar shi kai tsaye yana cewa Allah ya la'anci abubakar da umar kuma yana cewa wai wannan sakifatu bani sa'ida wata rumfa ce wadda ita aka zauna aka yi mubaya'a ga sayidina ainihin abubakar wannan sakifa wannan rumfa yake cewa mushe dai ba dai rumfa ba a nan ciki ne su abubakar suka zauna da su umar suka yi mubaya'a ya tsine wa ita kanta wannan rumfar sannan ya zo bayan tsinuwa da bama-baman zagi da kuka ji ya yi wa sayidina abubakar da umar ya kuma ce umar ɗan luwaɗi ne kuma ya ce mashayin giya ne sannan ya ce abubakar na luwaɗi da umar abubakar na luwaɗi da umar wannan yana daga cikin hibba 'yan shi'a na yau ya kamata ku gane haka na daga cikin abubuwan da suke jifan malaman sunna da zaran ka tike musu sai ɗan luwaɗi to gashi nan kuna ji yanzu wai abubakar yana luwaɗi da umar na lillahi na ilaihi raji'un daga karshe cike da ainihin cewa duk fitinar da ta faru har al'umma ta rarrabu ta zama kashi saba'in da uku din nan to duk abubakar da umar ne suka ja don haka ya sake zunduma musu tsinuwa ya kuma sake ainihin cewa abubakar zindiki ne daga ƙarshe to tambayar ita ce ina yan haɗin kai malaman jami'o'i na faculty of islamic law da islamic studies da ke yawon cewa za su yi haɗin kan musulmi da 'yan shi'a da musulmi kun ji irin abubuwan da 'yan shi'a suke faɗi yanzu tsakaninku da allah ku za ku yadda ku haɗa kai da waɗannan ku kenan masu sassaucin ra'ayi balle mu idan har malaman jami'o'i na saurare na 'yan islamic law da 'yan islamic studies daga ko'ina a cikin jami'o'in najeriya da 'yan siyasa da 'yan boko da ke cewa suna so a haɗe kai tsakanin musulmi daga ciki har da 'yan shi'a idan har kun yadda a haɗe kai da masu irin wannan zagin to mu ba mu yadda ba kuma kuma kun tabbata cewa munafukai ne ba ku da bambanci da su domin ta hanyar ku kenan 'yan shi'a za su biyo su ainihin shigo cikin musulmi su samu a amince da su domin su samu su rikita imanin musulmi yanzu dai ta hanyar irin waɗannan zindikan jama'a a kano su ture 'yan shi'a suka samu ɓullowa har suka samu zama da 'yan ɗariƙu yanzu suna ta rikida 'yan ɗariƙa suna mayar da su 'yan shi'a to 'yan ɗariƙa ba za su ankara ba sai lokaci ya ƙure musu a lokacin da idan suka tashi za su yi wani abu sai 'yan shi'a su ƙarasa kashe waɗanda suka rage shine abin da ya faru a sokoto malamin nan da 'yan shi'a suka kashe a sokoto gaskiya ba dan izala ba ne ba kuma dan salafiya ba ne dan ɗarikar kadiriya ne amma zaman shi a kurkuku da su malam bello ya ba sai ya ta'asirantu da fahimta abubuwa na sunna da ya fito sai ya fara wa'azozi yana cewa wannan irin aƙida ta shi'a ta saba wa aƙidar da kakanninsu su ɗan fodiyo suka gina a wannan wuri don haka ba za su amince da ita ba suka zage suna raddi to suna yin wannan raddi ne bayan yan shi'a sun riga sun samu gindin zama tunda su suka ba su gindin zama a masallatan bello da shehu daga baya bayan lokaci ya yi nisa sun yi karfi a masallatan kuma suka tayan mai a ƙasu yanzu abin da muke cewa masallatai biyu raka zaria za mu buga misali da masallatayen ɗariƙa na kwata da masallatayen ɗariƙa na nan tudun wada yan ɗariƙa sun bawa yan shi'a dama sun yi ƙarfi lakadan sun zauna to sai lokaci ya yi lokaci yan ɗariƙa suka ga ɓarnar ta fa wuce la haula to za su ce ba su yadda ba a lokacin kuma yan shi'an sun rarake su sai su tashi su ƙarasa kashe na kashewa sai su mai da masallatan nasu za ku ce albani ya faɗi wannan maganar wata rana allah maɗaukakin sarki ya kiyaye yanzu abin da ya rage ina son ku ji binciken da ya kawo malamin nan haggarin nan ya zo ya yi shi za ku ji abin da zai faɗi a yanzu yanzu din nan insha Allahu ta'ala domin ya yi bincike ne game da harkar shi'a gaba ɗaya a duniya to menene ya faɗi game da zaria da kano da sokoto da katsina da okene bari ku ji duk mun kekewa waɗannan wurare da kan shi ya zauna da mutane ya hira da su masha Allah ana gafata malam
الله إلى دولة إنجيلية حيث تقع دولة إنجيلية في غرب إفريقيا ويشكل أن بنسبة 75% وهي أكبر دولة تجارة إسلامية من حيث الفتاة مع ويبني السؤال عن كيف دخل التشيع إلى الإنجيل والجواب أن التشيع لم يكن معروفا في هذه البلاد قبل ثورة الحمل لأن المؤمنين الذين يعترفون المذهب الشيعي مكثوا في البلاد زمنا طويلا دون أن يعرف أن يجري مذهبهم الشيعي فضلا عن الكل أما بعد الثورة الإيرانية التي حملت شعار تشويه الثورة إلى العالم وقع بعض الشباب المتحمسين وخاصة المتقدمين في وقفة التشيع يظلم منهم بحقيقة الثورة الإيرانية وعندما أخذت الحكومة الإيرانية تستميرهم وتدمرهم إليها ووجد وجد بأنواع من الحيل قامت بإرسال ذات الحجر إلى الطلاب النجوميين الفقراء يشاهد بعض المناسبات الشيعية مثل عيد الشهرة ويستعملون باستقبال كبار الزوار وهم طلاب فقراء لا يملكونهم بأموال قائلة وبدأت الصحف والمطبوعات الإيرانية الشيعية تدخل البلاد حيث تطبع في إيران مجلة بلغة الهوسة باسم الرسالة الإسلامية وجريدة الميزان والمطبوعة أيضا بلغة الهوسة في نيجيريا والتي تدعم كل من إيران وهي لسان الشيعة في كما فتح دولة إيران أبواب مدارسها ومعاهدها وطلاب النجوم وسخرت لهم منح دراسية ويوجد الآن عدد كبير من الطلاب النيجيريين يدرسون في إيران والعراق في مختلف التخصصات ويصل عددهم إلى المئات في كل مدينة والمدينة كذلك أسألك الله فإن الشيعة في نيجيريا في بداية عمرهم لم يكونوا يدعون إلى التشيع علما بل تلبسوا بلباس الإخوان المسلمين ذلك الحزب المعروف ودرسوا كتب كل من سعيد حلوى وسيد رحمه الله عنه وكان في بداية أمرهم يدعون إلى الانقلاب على الحكومة النيجيرية وأحدثوا اعتراضات وفتن أدت إلى سفح الدماء في مدن مثل زاريا وكابينا وشقوق وكابينا وفي عدة مدن مرة أخرى وهذا ما جعل لهم قبولا خاصة في أنشاط الطلاب والفقراء وبعضا من طلاب العلم بل وصل عدد إلى الملايين حتى لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مدارسهم التي تسمى بالقرية واستمر الحال طول عشر سنوات الى ان اظهروا حب الصحابه ولعنهم وتحملوا على السنه النبويه ورواتنا مما احدث فرارا عقائديا او اوصاف شباب الحرم من اما عن دور ابن التربيه والتعليم فقد ظهرت مؤسسات تربويه شبه رسميه تدرس فيها مواد شيعيه وهناك مدارس شيعيه داخل نيجيريا في كامل وفي طائف وزاريا ولاجوس واوكيل وغيرها ينشر عقائد الشيعة عن طريق المقارنة أو بالخدعة التي تسمى التفريق بين السنة والشيعة ومعلوم أن هذه الأساليب تجري لتمرير عقائد الشيعة فقط فمدرسة أهل البيت كانوا تجذب عددا من الشباب وتروج فيهم فكرة نكاح البدعة وهي مدرسة تقع في خمس طوابق وتتسع لما لا يقل عن 500 طالب وطالب وبجانبه ما شكل للطلاب دون الطالب ويقدمون له مكافأة شهرية ويقول الشيعة اللبنانيون المهيمون في نيجيريا بدعم هذه المدارس تتحمل رواتب دعاة الشيعة وأما المدارس غير الرسمية فيصل عددها إلى خمسين مدرسة حيث لا تخلو مدينة إلا وفيها مدرسة شيعية فضلا عن الولايات الأمريكية أما عن دور الشيعة في الإعلام فأقول حقا لله إن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم هو طباعة الكتب والصحف والمقويات والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية ومنها ما هو مترجم باللغة المحلية كلغة الأنجليزية وهناك مجلات تشرح بوضوح أنها تدعو إلى التشيع أمثال مجلة بعنوان سكينة الدخل والعديد من المجلات الأخرى التي لا تصرف بتشيعها لكنها تدعو إلى ذلك بطريقة غير مباشرة وتصدر هذه المجلات شهريا والبعض منها يصدر أسبوعيا كصحيفة الميزان هي مجلة أسبوعية ولها شعبية كبيرة بين الناس وكذلك مجلة الحركة ومجلة المجاهدة ومما أبرز الصحف والمجلات ولكل منهما مواقع على الشبكة العالمية الإنترنت ناهيك عن الإذاعة الإيرانية التي تمجد إلى دولة نيجيريا أكثر من ثلاث ساعات الآن بفضل الله إلى دولة
to alhamdulillah jama'a kun ji a sheikh mamduh al-harbi daga madinar munawwara waɗannan bayanan da malamin ya yi ya zo ɓangaren da yake magana ne dangane da yaduwar shi'a a duniya to kadai na saka muku ɓangaren da ya shafe ku ne shine ɓangaren da ya shafi najeriya domin abubuwan da ya faɗi abubuwa ne waɗanda yake babu ja a ciki kowa zai iya gamsuwa da jinsu ya yi magana dangane da cewa yaushe ne shi'a ta shigo najeriya ya ce ya kamata ka sani da cewa dama akwai 'yan shi'a a najeriya waɗanda ba 'yan najeriya ba da dadewa su ne kwarori mutanen ƙasar labanan kwara duk kwarorin nan da kake gani a kano da abuja 'yan shi'a ne amma da yake kasuwanci ne kawo su ba su taba bayyana aqidar su ba dan haka aqidar shi'a bata bayyana ba tsawon lokacin da kwarori suke zaune a kasar nan wanda kwarori sun fi shekara 100 a Najeriya da tafiya ta tafiya ya ce shi'a bata bayyana ba a Najeriya sai lokacin da aka samu juyin juya hali na addinin shi'a da ya faru a kasar Iran a karkashin Khomeini wannan shine ainihin kawo shigo shi'a a Najeriya kuma wannan ya faru ne kamar yadda malamin yake cewa ta hanyar wasu samari 'yan boko waɗanda suke masu karsashin san addini amma suna fama da fatara da jahilci abinda malamin ya faɗi kenan sai ce sai aka rinka ɗiban waɗannan samari waɗanda 'ya'yan talakawa ne sun girma cikin talauci da jahilci sai a tafi da su iran amma in aka je da su iran sai a yi musu tarbe irin ta manya-manyan shugabannin ƙasashe sai a rikita ƙwaƙwalwarsu a zo da manya-manyan motoci a sanya kafet a filin jirgin sama a tarbe su sai su ga a ƙasarsu ba su kai su hau mashin mobila ba amma a can an tarbe su da manya-manyan motoci da ake tarban shugabannin ƙasashe sai wannan ya ruɗa kansu cewa to lallai ga yanda ake addini nan ya ce to tafiya ta tafiya aka fara kwasar 'yan najeriya ana kai su ƙasashen iran da ƙasashen iraki suna yau karatu suna dawa domin baza wannan addini na shi'a sannan nan abu ne dai sale zariya wanda yake asalin uban shi a nan tudun wada yake dan izala ne amma saboda irin gazawar da izala ta samu kanta a lokacin da shi'ar ta farko aka samu ɗaya daga cikin 'ya'yan shugabannin izala shine sale zariya ya zama dan shi'a me yasa na wannan ta'alikin idan ba manta ba shekaran jiya ne wata magana idda nake cewa a shekarun baya kamar shekaru ashirin zuwa talatin da suka wuce muna ƙananan matasa lokacin nan 'yan shugabannin izala da malaman izala ke zargin mu da irin mu cewa 'yan shi'a ne suka yi taɓarna a lokacin ta ayoyi da hadisai waɗanda suna watso su ne a idda ba nan ya dace ba yanzu da kuma shi'a ta bayyana sai muka ji ƙungiyar izala ta yi shuru yanzu izala ba ta magana a kan shi'a to daidai lokacin da shi'ar ta bayyana a daidai wannan lokacin ya kamata izala su zage suna magana a kai sai ba su yi maganar a kai ba sai aka waye gari ga sale zariya dan nan tudun wada ne uban shi ɗaya daga cikin shugabannin izalar tudun wada ne na nan sai ga shi ya zama gamshakin dan shi'a an tura shi ya je gane ya yi karatu an tura shi ya je kaza ya karatu yanzu suna can suna kaza suna can suna kaza har dai ta kai maganar da malamin ya daga karshe wadda take ta buɗe gidan rediyo wadda akalla kullum awa uku Iran tana bazo labarai da akidojin shi'a da harshen Hausa zuwa ainihin wannan ƙasa ta mu sannan ya ce abu ne wanda yake ainihin ba su fito da shi a sarari ba da farko da farko sai suka fake da sunan ƙungiyar 'yan uwa musulmi da 'yan uwa musulmi suka fake da ƙungiyar ikhwanul muslimun suka rinka karanta littattafai na su sa'idu hawa da sauransu jindullahi takhtitan jindin lahi kaza kaza jindin lahi kaza aka yi ta karanta littafin sa'idu hawa ana cewa ai ba wani abu da ake so ake gwagwarmaya ce ta musulunci daga an gama kama hankalin mutane fa sai aka fito karare ce to daga nan ne har suka fara kafa makarantu suna sanya wa makarantun sunaye fodiya fodiya din da kaga makaranta da sunan fodiya to ta yan shi'a ce amma an suka fake sai sai wai sun sa mata fodiya ne saboda dan fodiyo to wannan sunan fodiya din wani nau'i ne na daga cikin sunaye waɗanda 'yan shi'a suka yi istifafi da shi amma sai sautin kamar ɗan fodiyo don haka sai aka yi ta ruɗa ai addinin ɗan fodiyo suke so su yada to amma wata kalma ce ta shi'anci yace to da suka ga sun yi ƙarfi haka sai suka fara kafa makarantu har suna kafa nursery da primary har tafiya ta tafiya sai suka fara fitowa ƙarara suna ainihin zagin sahabbai shine sai malamin ya ce to har suka kai matsayin da suke a yanzu na cewa to yanzu suna neman haɗin kai ne tsakanin su da ahlus sunna don haka yan ɗariƙu sun ba su haɗin kai kamar yadda muke faɗi jama'a yanzu ka je kano a gidajen rediyo ake sa na kano ana shiri akan haɗin kai da yan shi'a wai da ahlus sunna wai su waye yan ahlus sunna wai yan ɗariƙa yan ƙadiriya da yan tijjaniya suna cewa wai yanzu ba waɗanda suka ibada haɗin kai sai yan wahabiyawa don haka jinin su ya halatta ya kamata a fara kashe su a ƙarƙashin wannan suka haɗa kai da yan shi'a da yan ƙadiriya da yan tijjaniya suka kashe malam ja'far ina fatan kun gane wannan to wannan kenan to wannan sai kuma malamin da ƙarshe magana akan irin nishaɗin su wajen yada da'awa ta hanyar ainihin amfani da kafofin yada labarai yace sanannen abu ne cewa sun rinka amfani da harsuna na turanci da harsuna na ainihin larabci da yada da harsunan hausa wajen yada manufofinsu yace ga shahararren jaridar su jaridar almizan ga jaridar kaza ga mujallar kaza duk ya ambata waɗanda duk kun sani ina tattakaita ne saboda ina son duk waɗannan maganganu su shige cikin kaset gaba ɗaya kuma kun ji su da larabci ga waɗanda suke jin larabci ga waɗanda ba sa jin larabci kun ji su ainihin ga su mun yi muku talhisin abubuwan da malamin yake faɗi jama'ar musulmi